Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci goma sha tara talatin da sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da safe yau talata tara ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da goma sha tara, suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu daga kanin labarai. To filin hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekarar 2015. a jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya ce ba zai kara ma'amala da jakadan birtaniya amurka ba bayan da jakadan ya kwatanta trump ɗin da dakiki matsoraci da kuma mara kwarewa jiya litinin ne an zargi jeffrey epstein wani hamshakin attajirin amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata ƙanana To Allah kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa mabiya ɗari ka shi'a a Najeriya na ci gaba da fitowa domin nuna buƙatar ta ganin an sako shugabansu domin abin da suka ce? A bashi daman zuwa ya ga likitoci a kasashen waje dama kuma ta gaggawa domin kada wani abin da bai cancanta ba ya biyo bayan wannan matsanancin hali da shekaru ba zarzake ke ciki. Haka kuma za mu kawo muku wata hira ta da murya Amurka ta yi da gwamnan jihar Jigawa wanda ya ce tilas ne a fara tunanin matakan tallafawa kananan hukumomi har su tsaya da kafafunsu. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha ta zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa daula salim hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar cewa iran ta zarce adadin da aka ƙayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015 hukumar ta sa ido ɗin kan harkokin nukiliya ta faɗa a jiya litinin cewa jami'anta sun tabbatar iran ta zarce ingantarwa da aka kayyade mata na kashi 3.67 cikin 100 da zimmar hana kirkiro makaman nukiliya a madadin dage mata takunkumin nukiliya bata bayyana takamaiman adadin zarce iyakar da iran ta yi ba to amma kafar labarai ta ap ta ruwaito mai magana da yawon hukumar makamin nukiliya ta iran na cewa iran ta ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 4.5 cikin 100 zalla da safiyar jiya litinin din ne iran ta ce akwai yiwuwar ta ci gaba da inganta uranium zuwa kashi 20 cikin 100. a jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya ce ba zai kara ma'amala da jakadan birtaniya amurka ba bayan da jakadan ya kwatanta trump ɗin da daƙiƙi matsoraci kuma mara ƙwarewa. sannan gwamnatinsa kuma rikitacciya da babu kamarta. ni ban ma san wannan jakadan ba abin da trump ya faɗa kenan game da jakada kim da rush ya ƙara da cewa to amma ba a ma san shi ba ko kuma ba a kulawa da shi a cikin amurka yayin da muryar amurka ta tambayi fadar white house ko sun rubuta wa ofishin jakadancin birtaniya wasiƙar martani sai fadar white house ta ce a tuntubi ma'aikatan harkokin wajen amurka wadda ita kuma ta ce a koma ga fadar white house din a halin da ake ciki kuma kasar burtaniya na ta faɗi tashin gano wanda ya kwarmata waɗannan sakonnin harkokin diflomasiyya da da kama daga washington zuwa ƙasar ingila jiya litinin an zargi jeffrey epstein wani hamshakin attajirin amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata ƙanana a cikin tuhumar da ake yi wa jeffrey wani lauyan gwamnatin tarayya a new york geoffrey Berman ya zargi epstein da biyan 'yan mata ɗaruruwan dala suna tuɓe kayan jikinsu ko kuma wani ɓangaren jikinsu suna yi wa mutane tausa kuma hakan ayyuka ne na karuwanci da ke ƙara yawa a cikin katafaren gidansa da ke new york da kuma wurin shakatawarsa da ke gabar tekun florida lauyan mai shigar da kara ya ce epstein ya saba biyan kudade ga waɗannan 'yan mata da yake bautar da su waɗanda wasu cikinsu 'yan shekaru goma sha hudu ake ɗaukar su aiki alhalin shekarunsu bai kai na aiki ba kuma yana take musu haƙoƙi tun daga shekarar 2005 zuwa shekarar 2006 ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar 'yan bindigar Somalia ta Al-Shabab ta hallaka mutane 18 tun ranar Laraba adadin da ba a saba ganin ƙungiyar ta kashe ba. Wanda ke fuskantar matsin lamba daga hare-hare ta sama da Amurka ke kai mata. A ranar Lahadi ne 'yan bindigar suka kashe mutane hudu a garin Jamam da ke kudancin bayan da alkalin kotun Al-Shabab ya same su da laifi. sun harba bindiga tare da kashe mutane biyu da ake zargin sojojin gwamnatin somaliya ne da wata mata da ake zargi 'yar leƙen asirin ƙasar kenya ce 'yan bindigar sun bayyana matar mai shekaru 20 da suna ikra abdi adin hukumomin afghanistan sun ce sun kama mutane hudu 'yan ta'addan is ciki har da wani malamin jami'a a kabul wannan kamar na zuwa ne a yayin da kwana-kwanan nan aka samu rahoto cewa wannan kungiyar ta'addanci ta gabas ta tsakiya ta sake haɓaka zuwa wata aba mai zama babban ƙalubalen tsaro ga sojojin da amurka ke goya ma baya waɗanda ke ƙoƙarin taka ma taliban birki hukumar leƙen asirin tsaron gida ta afghanistan ndis nds a takaice ta ce waɗanda ake zargin na wa is mayaka tare da kuma shirya hare-haren ta'addanci a ciki da wajen birnin daula salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. 'Yan kungiyar shiya almajiran el-zazzaki a Najeriya sun nuna matukar damuwa ga abin da suka ce tsananin rashin lafiya da jagoran nasu ke fama da ita kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Sale Shehu Ashaka ya aiko mana daga Abuja. 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi almajiran ibrahim el-zazzaki sun kaddamar da sabuwar muzahara don neman gwamnatin najeriya ta ba da dama don a kai malamin asibiti a ƙetare don sun ce yana cikin tsananin rashin lafiya kakakin almajiran elzazzagin a abuja muhammad ibrahim gamawa ya ce albarusan da aka harbi malamin a disamba 2015 sun masa illar gaske ba a ma kai shi ko da wani asibiti da za a ce an fara dubawa abin ya fi karfinsu ba ana ajiye da shi a gida yana fama da matsanancin ciwo a bashi daman zuwa ya ga likitoci a kasashen waje dama kuma ta gaggawa domin kada wani abin da bai cancanta ba ya biyo bayan wannan matsanancin hali da shek Yakubu alzarzake yake ciki. Ka ce jikin shi ya yi tsanani kai ka gana da shi ne kai da kanka. Ɗansa ya je ya gana da shi shekaran jiya kuma ya fudda takardar manema labarai ya ce a haɗaɗashinsa na cikin baki ya yi baki bangaren haƙoransa ma suna baki sakamakon dashin da ya ci galaba a cikin jikinsa. Mutanen da ke son ƙasar nan ta ci gaba da ta ɗore a bisa zama zaman lafiya to su gaggauta gaya ma shugaban kasa muhammadu buhari duk laifin mutum a kasar nan ana iya barin su je nemi lafiyansa saboda haka malam zakzaki yana bukatan tafiya asibiti kasashen waje da gaggawan gaske kafin wani abu mummuna ya faru wanda kuma idan ya faru gaskiya ba za a ji daɗin sa ba likitocin nan sun ba ku wannan sakamako ne na bincike da suka yi sun bada ana ta kokarin a sadu da alkalin alkalai na jihar kaduna domin shi alkalin da yake shari'an yanzu an sa shi cikin shari'o'in siyasa shi kuma alkalin alkalai yana ta wasan buya da mu yace a je a ganci yau a rasa shi gobe a ganci a rasa shi kuma ba za mu lamunta ba ga duk abin da zai faru da malam a bisa sakaci na gwamnatin najeriya tunda aka kama ezazzagin daga gidansa a gillesu da ke zaria a 2015 jami'an tsaron najeriya ke rike da shi duk da hukuncin da babbar kotun tarayya ta abuja ta ba da umarnin a sake shi lauyan jami'an tsaron farin kaya tijani gazali ya ce hukumar za ta nazarci hukuncin a lokacin akwai magana a gaban kotu a federal high court kaduna akan nigerian army mu a nan abin the only thing abu guda ɗaya da ya sa aka kawo maganan nan shine batun rike shi amma batun rusar da gidansa batun ji masa ciwo duk ba abu ne wanda dss suka yi ba akwai lokacin da masu muzahara suka balla babban kyauran shiga majalisar dokokin Najeriya yanzu za a jira a ga yadda takaddama za ta ƙare yayin da a kwanakin baya likitoci daga Iran suka ziyarci zazzagin a inda yake zaune da matarsa Zinatu Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya zauna lafiya al'umma ta ta To madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. Yayin da kananan hukumomi a Najeriya suka fara karɓar kasansa na kudade kai tsaye daga asusun tarayya a watan da ya gabata na Yuni, gwamnonin jihohin sun janye tallafin da suke yi wa kananan hukumomin lamarin da ya sanya wasu daga cikin kananan hukumomin suka fara fuskantar kalubalen kudi. amma gwamnan jihar jigawa badar abubakar ya ce tilas ne a fara tunanin matakan tallafawa kananan hukumomin har su tsaya da kafafunsu kwatankwacin yadda gwamnatin tarayya ta agaza wasu jihohin da suka tsinci kai a mawuyacin hali a shekarar baya kamar yadda za ku ji a hira da wakilin sashen hausa na murya amurka ya yi mahmud kori ya yi da shi. mun bi umarni da aka yi kuma a jigawa kuɗi yana zuwa muka tura kowace lokal gamman nata kuma da yardar ubangiji ba ma ganin za a sami wata gagarumar matsala sai dai ma'aikatan local government da na ilimin primary sun koka a kan yadda sun saba samun albashi 25 ga wata kuma yanzu ba su samu ba to wannan shi kuma ya faru saboda ah, kudin da yake shigowa daga abuja bai shigo ba sai ran larabar da ta wuce kuma ranar alhamis aka aika kafin su yi abubuwan da za su yi a biya albashin ya da wannan lokaci a da kafin wannan umarni mu a jiha mu muke ranta kudin idan muka ranta aka biya albashin kowa idan kuɗin lokal gamman ya zo kuma sai su biya mu kuma sai a ci gaba to a wannan gaba ba za mu iya ranta musu ba tunda in kuɗin su ya zo tura musu za mu gaba ɗaya kuma ba a ba mu dama na mu cire rancen da muka yi musu ba amma na ji koke-koke da yawa kuma zan ɗauki wannan magana an kai gaba domin mu ga yiwuwar yadda za a ba mu dama mu ci gaba da ranta musu wannan kuɗi su masu biya ran 25 ga wata in ya so in an ba su kuɗin su su mai da na namu. da game da rancen nan da kake magana akwai ƙananan hukumomi 27 a jihar Jigawa. Guda nawa ne yanzu kuka kai musu ciko kuma nawa ne suke ba su da matsala. To a wannan watan da wayanda muka yi wa ciko kamar local government ɗaya ce ta hadeja ita kakawa ko kamar na miliyan arba'in sauran lokal government ɗin da mun ɗan ciccika masu kuɗi kaɗan-kaɗan ba dan suna da rashi ba domin su kai akalla bayan sun biya komai su samu miliyan biyar da za su rike su tafi da a local government din su kuma wayannan local government sun za su kai kusan guda goma wanda a da a wancan tsarin kowace lokal government muna tabbatarwa ta sami bata sami kuɗi ƙasa da dubu eh, miliyan goma sha biyar ba miliyan biyar na aikace-aikace miliyan goma kuma na awa mutane dan aikace-aikace wanda daga state government muke dan kokari mu taimaka a a shekarun baya wasu daga cikin gwamnoni ko jihohi sun fuskanci matsala irin wannan kuma shugaba buhari ya ba su abin da kuka kira bell out a wannan yanayi da kananan hukumomi suka samu kansu akwai yunkuri da za ku yi ku a jihar jigawa ko kuma a matakin ku na governors forum da za ku ba da irin wannan bell out na tallafi ga ƙananan hukumomi to kamar yadda ka sani yanzu ita hadeja an mata ciko duk da dai ba daga jiha aka a yanzu ba suna da dan kudi a stabilization dinsu amma wannan ma zai zo ya kare kuma jihar dole ta taimaka ai ba za mu bari a shiga matsalar da za ta taba ma'aikata ba ko kuma ta taba aikace aikacen da ake a lokal government din da yarda ubangiji hujjar da ake zargi a da shine cewa kamar gwamnonin su suke ɗauke kudaden local government din suna aikace aikacen da suka ga dama da su wanda ko mu a jigawa yanzu dai kowa ya ga gaskiya ta nuna cewa babu mai taba kudin local government tunda har an zo ana kukan ya za a taimaka Gwamnan jihar Jigawa kenan Badar Abubakar a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Yanzu dai gashir na gaba. Saka mai wuya. Muna tsoro yanzu in aka ɗauki police state su samu police in commissioner police na state bai kyauta ma shi gwamna ba. zai ina tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation motar da za a dauke shi a kai shi garin su sai yan uwansu ne suka tara kuɗi suka daura suka kai shi jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin washington dc me ya fi dawa ko kuma damuwar mutane game da barin jihohi a najeriya su samu 'yan sandan kansu ne tsohon sufeta janar na 'yan sandan najeriya alhaji suleiman abba wanda baya ganin baikin 'yan sandan tarayyar ya ce akwai dai bukatar a ƙara inganta masu aiki ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata a ba su kayan aiki yau duniya an ci gaba 'yan sanda a wasu ƙasashe ba ma sa fita kan titi daga ofishinsu suke ganin komai da yake faruwa da kayi laifi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka hatta kai fa yanzu akwai kyamara akan titi wadda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada eh, alamu a cikin ofis cewa na gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wadda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patron nan da nan sai a haɗe sai a kame shi to amma mu nan abin ya gagara ai akwai wannan kokarin na a saka wa'annan abubuwa a Port da Lagos da Abuja da Kano yau suna aiki hannai na aizi na gama ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karshen duk an bi an sassace amma hafsa mai ritaya a rundunar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa da wani bana goyon bayan kirkiron yan sandan jiha abin da yasa shine cewa yanayin tsaro na yan sanda duk da cewa an fi son ya zama inda suka san wuri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin 'yan sanda a kusanci amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma 'yan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba nan. to gaishe ka hassan da wannan ra'ayoyi da ka ɗauko mana na mutane game da wannan batu wato sace-sacen mutane da ake ta yi domin neman kuɗaɗen fansa haɗe da tashe-tashen hankulan da ke addabar mutane a jihohi irin su zamfara da sokoto da katsina da taraba da benue da sauransu su ne suke ta ƙara janyo maganganun da ake yi akan bukatar wasu gwamnoni da suka bayyana na cewa suna sa a kyale su su masu zo su kafa nasu 'yan sanda daban da na gwamnatin tarayya kamar yadda muka ji mutane suna da sabanin ra'ayi akan wannan batu to kuma akan wannan batun ne yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da shi hassan mai na kai nan ya shirya mana a can abuja tsakanin mutane biyu da ke da musaniya sosai akan harkokin tsaro a can najeriya wato alhaji abubakar tsab tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihohi da dama na najeriya da suka hada da abia da sokoto da oyo da lagos da kuma tsohon hafsa mayakan jiragen saman najeriya ya komodo ahmed tijani baba gamawa yau za mu tashi ne daga bayanin da shi hassan din ya tatso daga wajen tsohon ministan 'yan sandan najeriya adamu na waziri akan yawan kuɗaɗe da ake batarwa kan 'yan sanda a lokacin da shi yake minista da kuma bambancin najeriya da wasu kasashen duniya da su suke da rundunar 'yan sandan jihohi ko kuma na yankuna na tattauna da tsohon ministan 'yan sandan najeriya alhaji na waziri ya gaya min cewar lokacin da yake ministan 'yan sanda akwai 'yan sanda sama da dubu ɗari uku a wancan lokacin kuma da tsakanin albashi da kuɗin gudanarwa na yau da kullum wato overhead cost da sauransu budget ku a shekara naira na guga naira har naira biliyan 290 bari mu ji abin da shi alhaji adamu ziri ke shaida mana a lokacin da na kama aiki an gaya min 'yan sanda na najeriya jimillan su 377 ne amma ni kafin bari nawa ƙididdiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin 300 da 330 a lokacin ana iyasta yawan al'ummar najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da abuja muna da ƙananan hukumomi 774 rumfan zaɓe ma kaɗai muna da 220 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a najeriya sun fi miliyan ɗaya ba yadda za a yi a ce mutum dubu ɗari uku ma in ma da saba'in da bakwai ɗin ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan ɗari da sittin da kuma wa'annan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa. Za an gara maka misali, Egypt tana da mutane jimila miliyan tamanin amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin 'yan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan hudu amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a kasar ba saboda haka 'yan sandan najeriya sun yi kaɗan a lokacin da na bar minista a shekara abin da ake kashewa a kula da aiki 'yan sanda daga albashinsu zuwa wasu abubuwan su biliyan 290 kowane shekara biliyan 290 idan ka ce 'yan sanda 300 sun yi kaɗan a najeriya ka ce za ka mai da su miliyan ɗaya to kana maganan kusan 1 trillion naira a shekara wannan nauyin ba za a bar gwamnatin tarayya ba ba za ta iya yi ba tsohon ministan 'yan sandan najeriya kenan alhaji adamu maina nauziri ranka daɗe kaji abin da shi minista ke cewa a ina za a samu waɗannan kuɗaɗe ya ina waɗannan su samu kuɗi su sata kudin hmm. da suke sata su sashi kacin su gwamnoni su gwamnan su yan siyasa kudin da suke sata kudin da kawo a ba yan sanda a biya an sanda a ba su alawansu a doki 'yan sanda da yawa kuma a duba lafiyansu in an haka za su yi aiki kakan akwai wani 'yan sandan najeriya wanda aka kasan waje su aiki in sun je aiki sai su kure domin ana ba su kayan aiki sosai ana ba su welfare sosai ana ba su uniform ana ba su motoci ana ba su kayan aiki amma nan waɗannan duka babu ba ba su waɗansu ma ba gidaje eh, za su kwana waɗansu a cikin motoci suke kwana a kuma da idan muka duba yin sanda gaba su a najeriya misali masu sharhi kan sha'anin tsaro da dama suna ganin cewar kamar yan sandan najeriya sun gaza a matsayin ka na kwararri a sha'anin tsaro a iya cewar yan sandan najeriya sun gaza to alhamdulillahi gaskiya in muka yi haka ba mu yi wa yan sandan najeriya adalci ba yan sandan najeriya ba su gaza ba gwamnati ita ce ta gaza dalili kuwa 'yan sandan nan in ka duba a yau dan sandan najeriya abin tausayi ne menene ko abin tausayi dan sanda yau ba shi da asibiti nashi ba shi da bariki nashi na gaskiya ba shi da makaranta nasa ba shi da gurin kwanciya mai kyau ba shi da wani albashi mai kyau ba shi da abubuwan da na alatu ko kuma kayan aikin kansa da zai je ya aiki in ka duba dan sandan najeriya a yau ba abin da bai sani ba ba abubuwa na security da sauransu in dai kana son gaskiya ka nemi dan sanda aka ba shi kayan aiki ina tabbatar maka duk waɗannan abubuwan da ake yi ina ga maka za a samu maslaha kwarai da gaske dalili kuwa saboda waɗannan mutane an watsar da su ba a kula da su ba ba damu da su ba ba damu da familin su ba ina tabbatar maka yau aka ce maka dan sanda ya tafi operation aka kashe shi ina tabbatar maka ba mai bin sa ba abin da ya ba wanda ya damu da shi ina tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation motar da za a ɗauke shi a kai shi garin su sai yan uwansu ne suka tara kuɗi suka ɗaura suka kai shi garin su kafin a bisne shi so irin wa'annan abubuwa akwai adalci akwai gaskiya a ciki saboda haka dole a yi musu gaskiya a yi musu adalci a rike musu amana a ba su kayan aiki ina tabbatar maka haka wa'annan kashe-kashe da sauransu da muke da su za su ragu a najeriya amma alhaji abubakar tsan misali kai babban dan sanda ne kai yanzu ka amince cewar yan sanda sun gasa wato abin da sa abubuwan da suke fara duka da da su amma kuma har da uniform ma da suke sa suna sai da kansu ne har da uniform da takalma da lanya da komi kuma ka je kasuwa da sai da uniform din to amma ina zuwa alhaji abubakar zan idan muka duba anan tsaro a najeriya gaba ɗaya su duk abin da ya faru in na tsaro ne maimakon maka cewar an tura 'yan sandan kwantar da tuzuma da dama wannan shine aikinsu amma ko ina su sai a tura sojoji a matsayin ka na dan sararin kaɗe wannan ba damun ka to abin da sa wato mutane sun fi jin tsoron sojoji don su harbi digogi suna da bindigogi alan eh, guro kuma ba da bindigogi akwai a masu kasar eh, sojoji an ba training da aka ba su su saba su kashe yan sanda kuma ka kashe mutu a banza za ka kai ka koce abin da sa ba kula da yan sanda ba eh, ba su da yawa kamar da shi ekwado fada faɗa ba kula da 'yan sanda ba ba ba su kayan aiki ba ba ba su uniform ba don haka su ba su ba su ka eh, kasa amma wasu suna cewar kamar ko sun gaza ne shi yasa soji suke kwace musu aikin su a'a na na ga maka da ce lambar 'yan sanda bai isa ba ba isa samson da sai an doki an doki amin an doki uh, mutane aikin 'yan sanda da yawa aka training nasu aka ba su duk abubuwan da za a ba su su samu fi aikin sosai za su yi aikin su inda ya kamata amma yanzu kamar da ya faɗa in an sanda je eh, eh, operation in aka kashe shi bayan kwana biyu an manta da shi wani lokaci ma da an ji an binne shi an dawo sai wani na eh, ya so ɗaukar shiga gidansa sai ya ga ma iyalin su fita ma ba wani sai magana kai mm. abin is very very bad lokacin da mu muke dan sanda shekarun da suka wuce muna aiki tare da special branch special branch su kamar su ne sss eh, eh, yanzu dama suna tare da mu su nasu su samu labaru samu information samu intelligence su su gama an sanda an sanda su je su aiki a abin nan amma yanzu babu eh, cooperation tsakanin su da 'yan sanda ko yana kamar mata biyu da suka tsakanin ba security agency da eh, eh, kamar mata biyu da suka a wani miji daya ko da kokari ya satisfy mijin miji fi son ta da wani to abin da sa kenan in aka samu a limitin aikin mutane sami information su ba police police su operate akan information din su kawo mutane su kai court ma an kai court a making sure an yi shari'an an gama an convicting ko kuma an discharge nashi haka to ya komanda ina zo gare ka idan muka duba wani matsala na jami'an tsaro gaba daya a Najeriya idan muka ɗauki mutanen ku sojoji hmm. kamar wani lokacin masu shaki kan na tsaro suna cewa ba ku kyautawa 'yan sanda wannan sa wasu ke ganin cewar kamar gwamnatin tarayya ta mai da hankalinta akan sojoji fiye da 'yan sanda ka amince To sai a jira amsar wannan tambaya a mako gobe Allah ya kama shirinmu na gaba wanda ko bayan wannan din za mu ji shin akwai wata jayayya ne ko kuma reni a tsakanin 'yan sanda da soja idan ana magana tsaro? Domin akwai wasu da suke ganin kamar wani lokaci sojoji suna kokarin su kwace wa 'yan sanda ayyukansu. Yanzu zai a madadin su bakin namu Alhaji Abubakar Tsab da kuma Alhaji Ahmed Tijjani Baba Gamawa hade da shi wakilin namu da ya shirin muhawara da Hassan na Kaina. ni ali mustapha sakwato nake muku ban kwana daga birnin washington dc a huta lafiya to madalla yanzu kuma ga daula ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice Tosar filo a takaice hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015 a jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya ce ba zai ƙara ma'amala da jakadan birtaniya amurka ba bayan da jakadan ya kwatanta trump ɗin da daƙiƙi matsoraci kuma mara ƙwarewa sannan gwamnatinsa rikitacciya ce da babu kamar ta jiya litinin an zargi jeffrey epstein wani hamshakin attajirin amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata ƙanana a cikin tuhumar da ake yi wa jeffrey wani lauyan gwamnatin tarayya a new york jeffrey baman ya zargi epstein da biyan 'yan mata ɗaruruwan dala. To madalla a gaishe ki kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Babal Wa'iz da gidan Alhaji Alhassan Platuwi da mutanen Kumasi baki daya game da rasuwa Alhaji Ahmad Alhassan Platuwi wanda za a jana'izar sa a yau da karfe biyu na rana a unguwar Abuwabu Middle B Park Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyauta namu karshen. Masu rawar nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. za kuma iya zai shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma mu na facebook yanzu a madadin daula salim da ta taya ne gabatar da shirin da kuma cd wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr charleston nisar fil hashin gumel nake cewa sai mun sake haɗuwan anjima kaɗan da hantsi salamu alaikum cewa